A zagayen da ya gudanar a ƙarshen makon da ya shige a manyan asibitocin birnin Yamai da cibiyoyin kwantar da masu fama da cutar corona. Ministan kiwon lafiyar al'umma Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana cewa daga wannan mako za a soma tambayar likitoci takardar shaidar allurar rigakafin corona a mashigar asibitoci da nufin ba su kariya daga wannan cuta. Su likitoci da suke suna tare da 'yan mala takan yi wa likitan nan in ba a mai shaushawa ba. ya zo ya ɗauki wannan ciwon ya je gari ya sashi ya zo wani ɗauki wannan ciwo ya samu waɗanda ake tare da shi ko wani mutum ya zo ya ɗauki wannan ciwo amma in an kai ma likitoci gaba ɗin su shaushawa an kare su za su kare iyalinsu za su kare duk wani wanda suke zama tare da shi da haka nan mun ka ɗauki wannan dokar ta tilasa ma duk wani likita inda yake nan ƙasar ya kamata ya je wannan shaushawa. A jajibirin shuɗewar wannan wa'adi ƙungiyar ƙananan likitoci wato CISAS ta fitar da sanarwar watsi da matakin kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga sakataren tsare-tsaren wannan ƙungiya, muɗa a washe. Ƙungiyar mu ta CISAS ta yi tur da Allah waje da wanga mataki da aka ɗauka na tilasa ma likitoci yin wannan allura. muna karshen hankalin ministan in kiyon lahiya duk abin da ya faru bisa ga wanga ƙudiri da aka ɗauka na tilasa ma likitoci yin waga allura shi kaɗai ne ya kawo ga su ma ɗaliban da ke karatu a fannin likitanci a jami'ar abdulmumuni ta yamai sun bijirewa umarnin na hukumomin kiwon lafiya saboda a cewar su matakin ya saba wa ka'idodin aiki kamar yadda suka bayyana a wata sanarwa zakari mai kasum shine shugaban kungiyar waɗannan ɗalibai mu nan wajen mu duka matasa ne shekara 20 zuwa 30 a loke covid wannan eh, bincike sun nuna da mutane wanda suke da shekara 50 eh, zuwa sama su ne suka yi haɗarin kamuwa da wannan cutar ta covid-19 muna da buƙatu wanda suka yi ta covid ki wannan a zo a mu eh, vaccination kin wannan ta sankaro a mu vaccination wannan ta hepatitis su ne mu muka yi damuwa da su in na ɗauki muku misali ɗan malati ya zo gashi nan saman kan gadon likita gashi nan yana tsakanin mutuwa da rayuwa in ya ce ba a taɓa shi ba a taɓa shi ba don doka ba ta tilasta mun ba da yau mu zo mu yi vaccination wani tako in mutum ya ga dama yana iya ta yayi kundin tsarin mu tuka na aikin likita ya kwatanta mu da cewa ba a tilasta ma da mutum suwan barantana ma kuma harka vaccination. Mutane 6,974 ne suka kamu da cutar COVID-19 daga farkon bullar wannan cuta a Nijar, wato watan Maris na 2020 kawo jiya Lahadi 28 ga watan Nuwamban 2021, yayin da mutane 254 daga cikinsu suka rasu, sai wasu 154 da ke shan magani a halin yanzu, waɗanda 32 daga cikinsu ke kwance a asibiti in ji rahoton sakatariyar ma'aikatar lafiya ta ƙasa, wacce ta ce ce ko a jiya lahadi an gano mutane goma sha shida da suka harbu da kwayar cutar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.